a cikin watan oktobar bara ne attorney Janar kuma ministan shari'a na najeriya abubakar malami ya kaddamar da kwamitin a madadin shugaba muhammadu buhari a can abuja kwamitin wadda tsohon shugaban majalisar dattawan najeriya sanata ken inna ma nike jagoranta na da alhakin nazari akan dokokin zaben najeriya tare da nazarin shari'un zaɓe da kotuna daban-daban suka zartar a baya kana ya kuma yi nazari akan dokokin zaɓe na ƙasashe daban-daban na duniya haka zalika kwamitin an ɗora masa alhakin yin nazari akan ƙunshin rahoton kwamitin gyaran zaɓe na mai shari'a lawal Uwais wadda marigayi shugaba Umar Musa 'yar Adua ya kafa. tun farko abin da muka so shine a kafa kwamiti da zai bibiyi aikin da kwamitin uwais yayi domin aikin da kwamitin uwais yayi an dade ba a kafa wani kwamiti da zai duba ga harkokin zaɓe da harkokin mulki da harkokin demokaradiyya kanta kamar aikin da wannan uwais ba so tun da aka kawo wannan kwamiti sai muka ce to bari mu zuba ido mu ga menene zai yi wanda wancan kwamitin na uwaisu bai yi ba wannan ya sa muke ta kishirwa yanzu an kai lokacin da wa'adin kwamitin nan ya wuce amma ba mu ji komai ba wannan kwamiti shin ya gama aikin shi ne ya miƙa wa fadar shugaban ƙasa rahoto a ɓoye saboda mu 'yan najeriya gaskiya fi sabilillahi muna so mu ga abin da wannan kwamiti ya kunsa saboda muhimmancin shi da kuma bukatar shi a daidai lokacin da muke ciki muna nan muna bibiya kuma muna so su kwamitin su fito su mana bayani lokacin da aka ba su ya ma wuce Comrade Kabiru Sa'idu Dakata kenan na ga mayar ƙungiyoyin fararen hula da na sa kai a nan Kano. To amma shugaban tsangayar koyon aikin lauya ta Jami'ar Bayar Kano, Dr. Mamman Lawan Yusufari da ke zaman wakili a wannan kwamiti ya ce. To yana da kyau a sani dai cewa ba mu fara aikin nan akan lokaci ba. Ka san shirye-shirye na harkar gwamnati. Idan aka kafa kwamiti akwai buƙatar kwamitin nan ya samu wurin zama. Ina ne zai yi sakatariyarsa? bayan nan kuma harka ta kudaden da zai bukata domin yau da gobe ba za ka je a gwamnati lokaci guda kawai ka samu kuɗi ba dole sai an rubuta an bi ka'ida yadda za a fito da kudaden da ya kamata a yi aiki kuma yanayin aikin kansa da muka shige shi sai muka ga gaskiya yana da yawa kuma ba abu ne da za ka yi masa sauri don wai kana so ka gama cikin lokacin da aka baka ka zo ka ba da rifoto ba a'a gwara ka nemi ƙarin lokaci ka yi aiki mai kyau wanda 'yan najeriya za su yaba da shi in za ka tuna shi kansa kwamitin always da ya gabata shekara guda aka ba shi amma bai iya gamawa cikin shekara guda ba sai da ya nemi karin watanni tukunna ya ba da rahotonsa to mu kuma kaga ana maganan sati goma a dangane da haka ne dr maman yusufari yana nata cewa kwamitin na gudanar da aikin sa bisa 'yancin kai a wannan aiki a gwamnati ta bamu kuma tun da muka fara shi koda da sau ɗaya gwamnati bata mana katsalanda ba ba wanda ya shigo ya ce mana ku yi kaza ko kar ku yi kaza an ba mu wuka da nama mu yi aiki tsakani da Allah domin ƙasa ta amfana kuma haka muke yi in Allah da kuma har mu gama haka za mu yi shi shugaban zangayar koyon aikin lauya kenan ta jami'ar bayero kuma mamba a kwamitin gyaran dokokin zaɓe ta najeriya dr mamman lawan Yusuf fari mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya